Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakubu makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau litinin uku ga watan oktoba shekarar 2022 a cikin shirin za ku ji cewa hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi ta najeriya ta kama kwayoyin tramadol da kudinsu ya kai naira biliyan 8 da miliyan 861 a ƙarshen mako bayan haka kungiyar masu kwanjon kayayyaki ta najeriya ta nuna damuwarta game da ayyukan hukumar hana fasa kwauri na kwastam da saka son zuciya da hana a cikin ayyukanta kamar kowane daren ranar litinin yau ma za mu kawo muku shiri na musamman ko kuma rahoto na musamman akan samun 'yancin kan Najeriya wanda sani sha'abu balumfashi zai gabatar. Bayan haka Murtala Faruk Sanyin na zai shigo da labaran wasanni. To amma kafin nan ga Maryam da cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sojojin Ukraine sun ƙara samun nasara a yau Litinin a yankin Kherson da ke kudancin ƙasar Ƙari kenan kan nasarorin da suka samu a gabashin Ukraine ɗin a 'yan kwanakin nan yayin da suke kai farmakin ramuwar gayya akan sojojin Rasha. Jami'an da Rasha ta sanya a Kherson sun ce sojojin Ukraine sun kwato wasu wurare a garin. Yankin na ɗaya daga cikin yankuna hudu da Rasha ta mamaye ba bisa ka'ida ba a makon da ya gabata. A jiya Lahadi, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jawabin da ya saba yi da dare cewa dakaransa a kyason sun kwato unguwannin arhangelsk da miro lubivka amurka ta yi watsi da rahotannin da suka fito daga iran da ke cewa sakin wasu amurkawa biyu da tehran ta yi zai sa a cire takunkumin da aka sanya wa kudaden iran ɗin a ƙasashen waje a ranar asabar majalisar ɗinkin duniya ta faɗi cewa an ba bakir namazi ɗan shekara 85 izinin barin iran don jinya a ƙetare Haka kuma an sako ɗansa Siyamak na mazi ɗan shekara hamsin daga inda yake tsare a wata cibiya a birnin Tehran. Yanzu Iran na jira a sakar mata kudinta kusan dala biliyan bakwai da aka sanyawa takunkumi a kasashen waje a cewar kafofin yada labaran Iran a jiya Lahadi. Bayan kammala tattaunawa tsakanin Iran da Amurka don ganin an saki fursunonin kasashen biyu, Za a cire takunkumin dala biliyan bakwai da aka sanya wa Iran a cewar kamfanin dillancin labaran IRNA. Amma fadar White House da ma'aikatar harkokin wajen Amurka sun yi watsi da duk wani batu mai alaka da hakan. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akalla mutane ashirin aka kashe wasu su talatin da shida kuma saka jakkata a birnin Beledweyne da ke tsakiyar ƙasar Somalia a yau Litinin. Sanadiyar fashewar wasu bama-baman mota guda uku a cewar waɗanda suka shaida lamarin. Biyu daga cikin fashe-fashen sun faru ne da misalin karfe goma da rabi na safe agogon ƙasar. Sai kuma harin bom ɗin mota na uku da ya auku da rana. Mazauna yankin sun shaidawa wakilin muryar Amurka a birnin Beledweyne cewa Harin motoci biyu na farko sun auna sansanin sojan Lama Gale ne, wanda kuma ke a matsayin shalkwata karamar hukuma a gundumar gabas. A nan kuma ofisoshin mataimakin shugaban jihar Hirshabele da kuma gwamnan jihar Hiran suke. Harin na uku ya faru ne yayin da motar ke kan hanyar zuwa sansanin inda har-hare biyu na farko suka faru a safiyar yau litinin. manyan 'yan takarar shugaban kasa biyu a brazil za su fafata a zagaye na biyu na zaɓe bayan da babu wani daga cikinsu da ya samu isassun kuri'un da za su sa ya lashe zaben da aka yi jiya lahadi kai tsaye zaben da zai bayyana ko 'yan jam'iyyar walkers za su koma kan mulki a ƙasar ta hudu mai ban tafarkin dimokuraɗiyya a duniya ko kuma 'yan jam'iyyar liberal za su ci gaba da rike madafun iko yayin da aka kidaya kuri'u kashi 99.9 cikin ɗari tsohon shugaban kasar luis inacio lula da silva ya samu kashi 48.4 cikin 100 yayin da shugaba jair bolsonaro ya samu kashi 43.2 cikin 100 wasu 'yan takara tara su ma sun fafata a zaben amma goyon bayan da suka samu bai kai na bolsonaro da na da silva ba wanda aka fi sani da lula sakamakon zaben ya zo da mamaki tun da ra'ayoyin jama'a gabanin zaben sun nuna da silva ke kan gaba binciken jin ra'ayoyin jama'a na kamfanin data folfa na ƙarshe da aka wallafa ranar asabar ya nuna da silva ya samu goyon baya da kashi hamsin cikin ɗari binciken ya yi hira da mutane dubu sha biyu da ɗari takwas Nara Pavawo, mai koyar da kimiyyar siyasa a jami'ar tarayya ta Fahelan Boko, ta ce ba a yi hasashen babban bambancin da aka samu tsakanin Lula da Bolsonaro ba. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Tuma Dalla. hukumar sha da fataucin miyagun kwayoyi ta najeriya ta kama kwayoyin tramadol da su ya kai naira biliyan 8 da miliyan 861 a cikin wani gidan wani mutum mai suna ugochukwu nsofo chukwu kabiya da ke cikin rukunin gidajen victoria garden city a unguwar lekki da ke jihar lagos a wani samame da jami'an hukumar suka kai a ƙarshen mako baban gidan jibrin na ɗauki da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto wata sanarwa da kakakin hukumar ta ndre femi baba femi ya aike wa 'yan jaridu ya ce an kama kwayoyin a wasu katan-katan na muggan kwayoyin tramadol da yawansa ya kai fiye da miliyan goma sha uku a birnin na lagos support we have to acknowledge the support of um, our foreign counterpart the american uh, drug enforcement administration usda e. ya ce kokarin da hukumar ta yi na kama wayannan kwayoyi a wannan guri abu ne da za a iya cewa an yi matukar kokari sai dai kuma ba za mu manta da gudumar da muke samu daga jami'an hukumar hana sha da fitocin muggan kwayoyi na kasar amurka ba akwai matakai da muka ɗauka da kuma bayanai da muke musaya tare da su sai dai ba za mu gaya muku ba har ila kuma hukumar ta kama mr ogochukwu da ke zama shugaban kamfanin motoci na auto nation wanda dama ta dade tana bibiyarsa bisa zargin mu'amala da mugan kwayoyi a najeriya wannan kame da hukumar ta ndle ta yi ya zo ne wata biyu bayan ta kama wani mai hada-hadar muggan kwayoyi chris emeka zewi da abokin aikinsa a bisa zargin safaran kwayoyin metamorphine duk dai a angon rukunin gidajen na victoria garden city da ke angon leki a nan lagos ko a makon da ya gabata ma sai da hukumar ta kona hodar iblis na biliyoyin naira da ta kama a birnin na a Legas. To ko 'yan Najeriya ke ji game da wannan kame da hukumar ta NDLE ke yi ga dai Comrade Musa Jika wani mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama. Wannan kama-kaman kwayoyi da ake yi kusan a wata ɗaya an kama kwayoyi na fitan hankali. yanzu ga wani kuma da aka samu a nan jihar Legas wanda yake gida ne ma guda kuma babu kowa a ciki sai waɗannan kwayoyi su ne a cikin gidan so mun muna gani wannan wani al'amari ne wanda yake dama idan ka tsaya ka kalli yanayin ƙasan da kuma yanda ake gudanar da ƙasan kai ka tabbatar da cewa mashaya kwaya sun yawaita a kasan namu nan Najeriya amma duka waɗannan abubuwa muna kallon shi ne a waɗansu a wani gefe na mutanen da ba su da kishin ƙasan da kuma kishin al'umma saboda haka wannan abu wani abu ne wanda yake na takaici kuma da bakin ciki da kuma tada hankali a ce ƙasan na ana samun ƙwayoyi irin wannan na fitan hankali har ma a ce an yi gida guda wanda yake gidan nan ya kamata a ce mutane ne ke zaune a ciki amma sai aka wayi gari cewa ƙwayoyi ne a cikin gidan nan kuma wanda yake yake na miliyoyin nerori wanda yake ya wuce hankali. Tuni shugaban hukumar ta NDLE Janar Buba Marwa ya ba da kokarin da jami'an hukumar ke yi na kama manyan masu safarar muggan kwayoyi a Najeriya inda ya sha alwashin ci gaba da aiki bilhaki da gaskiya domin ganin an kawo karshen safara da kuma shan muggan kwayoyi a Najeriya. Baban ya ji Amurka daga Lagos. A gaida baban gida Jibrin da wannan rahoton. Kungiyar masu gwajon kayayyaki ta Najeriya ta nuna damuwa game da ayyukan hukumar hana fasakwauri ta kwastam ta Najeriya inda ta zarge ta da sa son zuciya da almundahana game da yadda take gudanar da ayyukanta. a taron manema labarai a abuja shugaban kungiyar alhaji musa kura abubakar ya ce hukumar kwastam din ba ta yin aiki tare da su a matsayin abokan hulɗa duk da cewa suna cika wasu ƙa'idojin gwamnati wakiliyarmu a abuja hawa umar ta aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton Shugaban ya ce abubuwan da suke korafi a kai sun hada da umarnin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bayar na rufe iyakokin kasar nan don inganta noman shinkafa. Yana mai cewa bai yi nasara ba sa'annan kayayyakin da aka kwace suna ribewa a hannun hukumar ba tare da an sayar da su ba. Alhaji Musa Kura ya kara da cewa hukumar hana fasakaurin tana yin gwanjan kayayyaki ba bisa ka'ida ba don wasu 'yan gaban goshinta su amfana wanda ya ce hakan kamar zagon ƙasa ne ga ci gaban ƙasa. In kage muke yi a je a a duba gani in sun kama kamata ya a bar shi ya riɓe a zubar kamar irin su shinkafa da su man gyada da sauransu me yasa ake samun koma baya akan kudaden shiga da hukumar custom take samarwa sannan ba a wannan hurdan da mu sun karɓi kudaden mu naira dubu biyar biyar na registration yadda hukumar custom ke gudanar da harkokinta tana zubar da kimar shugaba buhari akwai kamfanin da aka bata mota hamsin da uku a naira dubu ɗari biyar da talatin kowace mota ɗaya dubu goma ga shi nan ba karya ake ba kuma su zo su ce ba takardunsu ba ne. da yake mayar da martani game da zargin mukaddashin kakakin hukumar hana kauri a najeriya abdullahi aliyu mai wada ya ce hukumar su na gudanar da ayyukan ta ne bisa doka da oda. waɗanda suke zuwa su kamo kayan nan ana kashe su waɗansu suna rasa lafiyarsu so su ba damuwansu da wahalar da ake kamuwa sai matsalar ya ake ana ana gwanjansu tun da colonel hamid ibrahim ali retired ya zo a shekara ta 2015 idan aka ce ga abin da doka ta ce zai cito abu abin da doka ta ce ya introducing abin da ake kira e-auction wanda duk wani dan Najeriya yana da dama da zai je in dai shekarar su takwas yana biyan haraji wannan ka'idojin ya cika su sannan ba kwastam bane shi sannan kuma ba dan uwan wani kwastam bane ba shi zai iya zuwa da kwai portal yana nan a website din app.trade.gov.ng idan ka shiga zaka ga ma motocin da aka yi gwanjan su daga lokacin da aka fara wannan abun zuwa yau to yanzu da a ce dan auctioneer da kuma kowane dan Najeriya ya samu dama wani AP da kwai motoci da muke kira scraps motocin da sun tashi aiki so yanzu idan ka dauko su ka je ka sayar ma wani masu kuma daukan kayan fasa kauri suka zo suka kara karban wannan motocin suka gyara suka ringa diba shinkafa ko dibar wiwi ko dibar makamai a ciki so abinda a tunani da kuma duba bisa ka'idar da doka abin da ya kawo shine sai aka ce to so wa'innan motoci da suke scrap a samu kamfani wanda suke melting karfe a amfani da su zo su daddatsa motocin nan sannan an zo waya housing ba duka kaya ne in sun zo ba za yake cewa zaka iya ba mutane su cika misali yanzu wata shinkafa tana zuwa zaka ga wata a cikin ruwa ake kama ta so idan wannan ta lalace shi ma akan yi ma wa'inda suke yin abincin kaji ana musu gwanjo wannan dai ba shine karo na farko da 'yan kasuwa da masu safarar kayayyaki ke ke kokawa da jami'an na kwastam ba tun bayan umarnin rufe iyakoki da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bayar. Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Gaida Hauwa Umar da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan wakar. ka ba mu gawar Dalla. yanzu kuma lokaci ne da sani sha'ibu balumfaci zai kawo mana rahoto na musamman akan samun yancin kan najeriya Najeriya ƙasa ce da Allah ya albarkace ta da man fetur, ma'adinai da ƙasar noma mai albarka, lamarin da ya bunƙasa noman auduga da gyada, koko da riɗi, citta da kanumfari. masu sharhi kan harkokin yau da kullum suna nuna cewa waɗannan albarkatu da najeriya ke da su su ne suka jawo hankalin ƙasar ingila ta shigo ta mulki najeriya lamarin da ya mai da sarakunan gargajiya waɗanda su ne shugabanni a wancan lokaci suka koma ƙarƙashin shugabancin turawa mulkin mallaka na tsawon shekaru daga bisani sai fitattun 'yan najeriya irin su sa abubakar tafawa balewa sa ahmadu bello sardaunan sokoto dr nnamdi azikiwe da michael opara chief obafemi awolowo da sa akintola suka jagoranci sauran dangi wajen fafutukar nemawa najeriya 'yancin kai wanda ya tabbata a ranar asabar 1 ga watan oktoba 1960 karkashin jagorancin sa abubakar tafawa balewa a matsayin prime minister Bayan mako guda da bikin mulkin kai, sai taron Majalisar Ɗinkin Duniya ya taso a birnin New York ta ƙasar Amurka. ta Tafawa Balewa ya halarci taron inda ya yi jawabi kamar haka. Mr. President, last Saturday, the country Ya shugaba, Asabar da ta gabata ɗaya ga watan Oktoba, ƙasar da nake wakilta a wajen wannan taro wato Najeriya ta sami 'yancin kai da ikon cin gashin kanta. Kenan yau Najeriya ta shiga Majalisar Ɗinkin Duniya tare da ɗaukar ƙarin nauyi a kanta. madadin najeriya ina matukar godiya gare ku duka bisa amsar wakilcin mu a wannan kungiya kamar yadda bayani ya gabata kenan asabar dinnan da ta gabata najeriya ta cika shekaru 62 cir da samun yancin kai yanzu bayan shekaru 62 da samun yanci kasar ta shiga halin kaka na kayi ta fuskar taɓarɓarewar tsaro da kuma rauni na tattalin arziki Duk da haka na tuntuɓi jama'a mu ji ko yaya al'ummar ƙasar suke kallon wannan tafiya da aka yi zuwa yanzu. sunana adam muhammad abaji mazaunin garejin kawo kaduna alhamdulilahi shekara 62 ne daga lokacin zuwa yanzu abin da muka amfana musamman shugabannin baya da suka hada kan kasar nan kasar ta zama dunkule zama kasa guda wani abun alfahari ne muna fata yan ba su koya da wayancan mutane daga cewa kasar ta dore kasu an samu ci gaba na al'umma da arziki amma ba zama lafiya wani zama lafiya shi ne da mu an kauka ma mutane da wani bidda ko ba ma ko ba ku bidda ba ta yanki na daga nan zuwa birnin gwada abokai musamman da nake direba abokai ne mu da suke tafiya ba ranar Allah duniya da zaka ji ba ko da zuwa na ji cewa an je an bi mutanen da suke gonaki an kakama wasu ma da suna na sa musu haraji sai sun biya kuɗi Shin ko yaya 'yan Najeriya za su bayyana yanayin rayuwa a yanzu? matsalar tsaro a yau ta yi kamari tun da a yanzu mutane da yawa a arewa maso yamma da kuma arewa maso gabas da kuma arewa ta tsakiya manoma dubbansu ko miliyoyin miliyoyinsu sun kasa zuwa gonakinsu yau an samu sabon ta'addanci na satan mutane duk inda mutane suke da birni da ƙauye yau ba su da kwanciyar hankali abu ne kuma da ke buƙatar gwamnati ke domin a ceci al'ummar Najeriya musamman mutanen arewa da suka fi fuskantar wannan matsala a yanzu. Mu dai mutanen karkara babu abin da muka ta'allaka da shi illa abu noma noma ya zama bai yiwuwa saboda ba tsaro na biyu kiwo shi kuma kiwon ya zama bai yiwuwa yanzu saboda haka muna addu'a Allah ya taimaka don girman Allah wannan gwamnati ta taimaki rayukan ba mu da sana'a wanda ya saba da tsaro bai iya zama birni To ina mafita tambayar da na yi wa mai sharhi game da harkokin tsaro Dr. Awal Abdullahi. a yi amfani da dabaru na zamani wanda duniyan da ta ci gaba take amfani da shi shi nan da ake kira satellite shi aikin shi kawai ya hasko najeriya kuma zai iya ganin duk wani motsin da ake yi na makami ko safaran makami ko tafiya da makamai kuma a zamanto akwai tashoshi da za a kafa a bangarori na daban wanda za su rika fassara abin da tauraron nan ya hango domin aiwatar da aiki a kan cikin gaggawa na biyu a samu motoci na zamani wanda suke ɗauka cike da basira na kimiyya da fasaha wanda daga mita 200 zuwa mita 500 daga inda motocin nan suke wucewa za su iya sansano su kuma gano cewa wuri kaza akwai makamai za su iya illatarwa kumin tabbatar da cewa an je an gano wannan. Na uku akwai abin da ake kira infrared da yake amfani da yanar gizo duk wani motsi daga faramita ɗaya zuwa faramita ɗari zuwa ɗari zai iya gano maka ko cikin dare komai komai hasken rana komai duhu zai iya gane maka akwai makami a wuri kaza da idan za a amfani da irin waɗannan abubuwan zai taimaka a zamanance wajen naɗe duk wani wanda yake ɗauke da makami ko waɗanda suke shigowa da shi daga bodoji mutum da akwai wannan tauraron ɗan adam akwai kuma tashoshin da za su kula sannan a mai da hankali wajen ganin dokoki in ta kama majalisa ta yi wata doka ta gaggawa a fito da wasu kotun tafi da gidanka zai zamanto ko ina suna nan duk inda aka samu wanda yake dauke da makami ko yake shigo da makami ba bisa ka'ida ba sannan kotun ta zauna ta yanke mashi hukunci nan take kuma a aiwatar Shin ko ta wace hanya za a bi wajen tada koma da tattalin arzikin nan na ƙasa da ya rauni? Masanin tattalin arziki Aminu Ibrahim ya ansa mana wannan fatawa. tattalin arzikin duniya ko na ƙasa bai hafaka. in ba suna da masana'antu waɗanda za su rika fitar da kayayyaki waje kuma a saman mu mutane aikin yi. Yawancin masana'antu mu da ke nan ƙasan musamman arewacin Najeriya yawancinsu a durƙushe suke. rashin tsaro in nan da ya shafi ƙasar nan tamu ba wani mai hankali daga ƙasar waje da zai ɗauko kuɗinsa ya kawo ƙasan da ba shi da tabbas yanzu haka maganan nan da nake ku kamar wata ɗaya da ya wuce ko biyu kamfanonin jiragen saman duniya sun yi niyyar su daina zuwa Najeriya ko su daina daukan fasinjoji saboda kudaden su wanda duk bayan lokaci sukan ɗebi kuɗin su su mayar da shi kasan su sai ya kasance babban bankin Najeriya ta hana su fitar da kuɗin da suka samu to wannan kaga ba karamin illa bane a ce ba mu da tabbas wato in ana so a ci gaba dole sai an yi maganin wannan matsalan tsaro yadda mutane za su samu aminci su ɗauko dukiyarsu su kawo su zuba a nan ƙasar mu sai an yi maganin cin hanci da rashawa wanda ya yi katutu a harkokin gwamnati da yawa ƙasashen duniya suna jin tsoro koyaushe in suka zo najeriya za su zuba dukiyansu kafin ma su samu a ba su daman su buɗe kamfani ko su yi hulɗa da mu sai in ka je nan sai ka ba da cin hanci da kama shigowansu kasan nan damu akwai zargi da ake daga airport za a tsare su a ce kawo kaza. Za a iya gyara? Eh to, idan mun koma ga Allah, Kirista ya zama Kirista na gaskiya, Musulmi ya zama Musulmi na gaskiya. Shikenan, idan ba wannan aka yi wa wallahi duk yaudara ne. in mutum ya samu matsayi su za su sami shi barka suna murnar zai ba su kuɗi daga yana zai samu oho abin da ya dame su. Najeriya tana buƙatar addu'a kamata ya yi ɗaiɗaikunmu da al'ummanmu ya zama cewa ya sa wannan ƙasa tamu a gaba bai mata addu'a na alkhairi. Game da irin waɗannan bayanai a baya na zanta da kakakin shugaban ƙasa Malam Garba Shehu don in ji abin da zai ce game da harkokin tsaro. shi rashin tsaro eh, a ƙasa yi canja salo yake lokacin da shugaba har ya karɓi mulki boko haram ke cin karensu ba babbuka biranen nan namu har babban birnin tarayya abuja babu sakewa zuwa masallaci kwanciyar hankali babu zuwa coci kwanciyar hankali alhamdulillahi wa'annan abubuwa yanzu an yi nisa yaƙi da boko haram abu ya koma dazuzzuka da kan duwatsu da suke tafkin cadi nan ma kuma ana nan fafatawa da su yanzu gwamnatin borno kokari ake ana ta da mutane ƙauyuka da garuruwansu inda suka tashi a bayar da har yanzu al'ummar ƙasa suna kokawa game da batun tsadar rayuwa rahotanni da yake gaban gwamnati akan yanzu haka eh, alhamdulillah damuna ta yi albarka duk da cewa ruwa ya yi gyara za a ce a gurare da yawa amma dai ana fata in allah da bana a yi wa jere sannan magana farashin abinci a dama ita duk damuna in ta zo ai abinci kan yi tsada saboda masu abinci a hannu rike shi suke sai an yi wata ɗaya biyu an ga ruwa ya kan kama kafin mutane su fara fita da abinci. Sancha Malfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya. To a gaida Sani Sha'ibu numfashi Yanzu kuma ga Murtala Faruk Sanyin na da shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Sabon shugaban hukumar kwallon kafa ta Najeriya NFF Ibrahim Musa Gusau ya yi alkawarin tunkarar dimbin matsalolin da suka dabaibaye ci gaban sha'anin kwallon kafa a Najeriya. A wata bantacciyar zantawa da muryar Amurka. kusau ya sha alwashin soma tunkarar matsalar rarrabuwar kai da ganin kyashin juna da ya ce duk shi shine umul haba'isin sauran matsalolin da suka dabaibaye hukumar da sha'anin kwallon kafa a najeriya Ayin ta samun matsaloli kuma wanda suka zama sanadiyya ya zama to yawa abun da 'yan najeriya ke tsammani na ci gaba ga lamar wasan kwallon kafa a wannan kafa tamu ba a samu cimma abun da ake bukata ba to in sha allahu wannan dama da allah ya bamu na farko dai duk waɗanda ke da ruwa da tsaki ga al'amuran wasan kwallon kafa na wannan ƙasa tamu waɗanda ake da wasu matsaloli tare da su waɗanda har suke jawo wasu matsaloli da suke sa ana zuwa kotu ko kuma ana bin juna da wasu abubuwa wanda ba su dace ba zan yi kokari in kira kowa da kowa domin mu zanna bisa tebur ɗaya mu zanna mu kai maka mu gaskiya mu diba matsalolin da ke gaban mu mu diba yan najeriya mu diba matsayin kasar mu domin mu zo mu zama abu guda don mu tabbatar da cewa mun kawo canji da ci gaba ga al'amuran wasan kwallon kafa a wannan kasa tamu shine mataki da farko da doka saboda duk abin da za mu yi idan ba mu tsaya muka shirya kanmu ba muka ga cewa mun zama abu daya da dukkan masu harwa da tsaki ga harka wasan kwallon kafa na wannan kafa to hakika ba za a cimma nasara abin da ake bukata ba wannan shine mataki na farko da zan fara doka don ganin cewa mun kawo cikakken sauyi ga al'amuran wasan kwallon kafa a kasar mu Najeriya daga cikin manyan kalubalen da manazarta suke ganin yana kawo tarnaki ga cigaban lamuran wasanni a najeriya da ma sauran kasashen afirka shine dogara ka kacokam kan gwamnati sabanin kasashen turai da suke samun tallafi da ɗaukar nauyi daga kamfanoni da manyan 'yan kasuwa ya zaka tunkari wannan al'amari a najeriya to alhamdulillah kamar da ka faɗa wannan kwamiti da ƙara nashi lokaci sauka sun fara iya kokarin su don ganin cewa sun samo kamfanonuka da za su zunga taimaka ma wannan hukuma amma alhamdulahi wannan dama da allah ya bamu za mu iya kokarin mu ganin cewa mun daidaita gidanmu saboda idan za ka je wurin waɗannan kamfanonuka wajen da taimako to dole su sun tabbatar da cewa kana gudanar da al'amuranka yadda sun ka dace musamman al'amuran da sun ka shahe kuɗi kuma idan muka tsaya muka gyara gidanmu don duk za ka je neman bukata ga waɗannan kamfanonuka idan timatiman mu na najeriya ba su taka da ya kamata musamman ita ƙungiyar ƙwallon kafa ta super eagles to gaskiya ko kaje ba za ka samu koyi ba to za mu kokari mu ga cewa mun gyara gidanmu domin kungiyoyin mu su fara samun nasarori to insha Allah za mu samu duk gudunmawar da ya kamata mu samu domin gudanar da al'amuran mu kuma domin canza al'amura na harkar wasa kwallon kafa a Najeriya. A ranar Juma'ar da ta gabata ne aka zaɓi Gusau wanda shine tsohon shugaban hukumar kwallon kafa ta jihar Zamfara domin maye gurbi a Maju Phoenix wanda ya kai ƙarshen wa'adin mulkin sa na biyu. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Najeriya. To madalla a gaishe ka da wannan ya kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice. Sojojin Ukraine sun kara samun nasara a yau litinin a yankin Kherson da ke kudancin kasar. Ƙari kenan akan nasarorin da suka samu a gabashin Ukraine ɗin a 'yan kwanakin nan yayin da suke kai farmakin ramuwar gayya akan sojojin Rasha. jami'an da rasha ta sanya a kherson sun ce sojojin ukraine sun kwato wasu wurare a garin yankin na ɗaya daga cikin yankuna hudu da rasha ta mamaye ba bisa ka'ida ba a makon da ya gabata amurka ta yi watsi da rahotannin da suka fito daga iran da ke cewa sakin wasu amurkawa biyu da tehran ta yi zai sa a cire takunkumin da aka sanya wa kudaden iran ɗin a ƙasashen waje a ranar asabar majalisar ɗinkin duniya ta faɗi cewa an ba bakir namazi ɗan shekara tamanin da biyar izinin barin iran don jinya a ƙetare haka kuma an sako ɗansa siyamak namazi ɗan shekara hamsin daga inda yake tsare a wata cibiya a birnin tehran yanzu iran na jira a sakar mata kudinta kusan dala biliyan bakwai da aka sanyawa takunkumi a kasashen waje a cewar kafofin yada labaran iran a jiya lahadi Akalla mutane ashirin aka kashe wasu su talatin da shida kuma saka jakata a birnin Beledweyne da ke tsakiyar ƙasar Somalia a yau Litinin. Sanadiyar fashewar wasu bama-baman mota guda uku a cewar waɗanda suka shaida lamarin. Biyu daga cikin fashe-fashen sun faru ne da misalin karfe goma da rabi na safe a gogon ƙasar. Sai kuma harin bom ɗin mota na uku da ya auku da rana. Manyan 'yan takarar shugaban ƙasa biyu a Brazil za su fafata a zagaye na biyu na zaɓe bayan da babu wani daga cikinsu da ya samu isassun kuri'un da za su sa ya lashe zaben da aka yi jiya lahadi kai tsaye zaben da zai bayyana ko 'yan jam'iyyar workers za su koma kan mulki a kasar ta hudu mai ban tafarkin dimokuraɗiyya a duniya ko kuma 'yan jam'iyyar liberal za su ci gaba da rike madafin iko yayin da aka kidaya kuri'u kashi 99.9 cikin dari tsohon shugaban kasar luis inacio lula da silva ya samu kashi 48.4 cikin dari yayin da shugaba jair bolsonaro ya samu kashi 43.2 cikin dari. da wadda ne kuma muka kawo ga shirinmu na ƙarshe sai kuma gobe idan allah ya kai mu da safe za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shiri yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma julie leather gresham da ta hada ta kuma bada umarni sai kuma injiniyan mu ta wannan daren wato malama zainab abdulrahman baba ya ko makeri ne daga nan birnin washington dc da ke sallama da ku mu kwana lafiya allah ba mu alkhairin nan nasa amin sun amin salamu alaikum